nan ita wannan ɗin cuta na middle east respiratory tract syndrome wato ana kira middle east upper respiratory tract syndrome wato syndrome ma'anar syndrome wato su Uh, likitocin na masu aikin kimiyya wato ba su gane cutan ɗin ba shine aka sa suna syndrome wato tana da alamomi wato imam in Allah ya da zan bayyana maka su alamomin na wannan cutan na ɗaya akwai zazzaɓi na biyu akwai tare akwai wato kamar alamomin na mura wato majina takan fita wajen hanci sa'annan maƙogoro wato yana ta akwai ciwon maƙogoro sa'annan kuma akwai wato alamomin na na ciwon kai da su iduna za su zama jajaye to waɗannan shi ne alamomin na wato a middle east upper respiratory syndrome to nan da nan ana ɗauke ta To kuma an ɗauke ta da kyar a samu maganin nata a yanzu hakan nan to um, dokta ta yaya ake kamuwa da wannan cuta uh, ta wajen iska shaƙin iska shaƙin iska wato ƙwayoyin ɗin wato aka sa sunan ƙwayoyin da suna sa wannan ƙwayoyin nan ana kira coronary uh, viruses wato waɗannan shi ne uh, microorganism ne ƙwayoyin na cuta wanda sukan sa wannan ɗin cuta kuma ana samunta ta wajen iska yana tari ko atisha hey. Eh. to idan ya sa hannunta hannun shi ko kuma hannunta a cikin bakin kuma ya yi atisha wanda yake bai kava wato bai rufe ba kuma ya tafi sun yi gaisuwa da wani wanda yake ba shi da wannan cuta to ta wannan din ne akan samu wanda yana da shi atisha ya atisha wannan kuma mutane ko biyu ko uku ko hudu ko biyar ko goma in suna zaune tare da kai ta wannan atisha din ne wata kwayoyi na cuta wanda ana kira coronavirus viruses sukan fito ta wajen iska sai su shaƙi su shiga a cikin hankin wanda yake ba shi da wannan cuta sai wanda ba shi da cuta sai ya kamu da wannan cuta. Dr. Hassan ko an san kwana nawa yake kafin wannan cuta ta bayyana a jikin mutum in ya kamu da ita? ɗauka kwana goma kwana goma idan kai kana lafiya wato ba za ka ji alamomin wannan cuta ba har zuwa bayan kwana goma sa'annan alamomin na wannan cuta zai fita zai iya yiwuwa um, alamomin su fara nuna kafin kwana goma ko sai dai kwanaki goma sun cika ina tsammani zan duba dai daga kwanaki bakwai zuwa kwana goma mutum zai samu zai kamu da wannan alamomin na wannan cutar. Dokta mutanenmu suna tafiya aikin ibada a ƙasar Saudi Arabia, waɗanne irin matakai kamata su ɗauka wajen kare kansu daga kamuwa da wannan cuta? na ɗaya uh, wanke hannu da sabulu duk wanda ya je bayan gida ka wanke hannun naka da ruwa da sabulu har zuwa second guda ashirin in ka fita ma kana da ɗan wato tissue paper wato tissue paper kamar napkin haka yana nan yana, yana hannun naka idan kana so kana so ka yi hatisha sai ka kaba ka rufe bakin ɗin kafin ka yi atisha sa'an nan kuma idan ka gane wani wanda yake ba shi da lafiya kuma yana da kamar ciwon na mura haka kai nisa da shi kar kai kusa da wanda yana da alamomin na uh, ciwon mura sa'an nan kuma abin da matakai da mutum zai ɗauka wato ka kula dai ka gane sosai dai wato kai da wanke hannu ɗin kar ka wanke hannu ɗin da ruwa kawai wannan din ba zai taimake ta ba kai wanke hannu da ruwa da sabulu kamar yadda ya kamata kuma ka yi drying din nata kuma kowane lokaci kana tare da ah, tissue paper ko kuma napkin a hannun naka